aka wannan waka na aka wannan makama na akan mutum wanda mutum wanda ake tsiya yana mai hali na amma ko bai son ya bada tsiya nan sai da masu hali sai ya tabbatar da ni na haka akwai kaya sannan kuma ɗan wasan yi kanwa sai abu zai da ya to ya lallabo da ya ja da zai to ya yi ya wuce da uban an ka an ka shirga bai kawai ya ce biyu ya ci ba shi na kai ba daga sai zuwa markabai alewa ita ko shi na wannan matar sai ya kara sai ko an ka zuwa alƙali an ka kwasa to shi na to ka ji musabbabi قال الحارث بن حماد في الجامع بيقال لا قاعد في كوكا هنا باب لا بالك har da zama yin ma yace da hali marhul shababi marhul shababi nishaɗi ƙulsiya sahabi ya shahida ne wa wal intisabi sannan da san neman dukiya ila an jibtu ma bayna fargana da wadana hannun kusa ila an jibtu hannun ka idanun fuska tsakanin garin da aka ce mafargana zuwa ga gana to wani mun ce wacce wani mun ce ba wacce ba illa dai abin da aka ce magana nan garuruwa na yamma cikin garin babban kushi na za ta ita ko farka na ɗaruruwa na na gaba a hudu da jimara a hudu ina kun ama an jimara lame-lame in ni ga tabuka shiga wani kai la'ajiniyar jimara don ɗaya in taɗe ya'yan itace wa astahimu al-ahdar ina yawan kuku tsama wurare ma kwadora ina aka ce da mu da annan ko ki ko su sai su kusa da neman da dukiya in ji harin ba har yau mu kai ga Abu Zaid ba kai lakai wani rikal aukar dan dai alimkan dan in ka ce ku rika alimkan lakai ku rika dan dai alimkan alimkan da al-aukar bukatoci bukata ta rika san tafiya ashe ko zama bai samu gare ba waɗannan fita a guda waɗarani autarin jami'a bukatarki bukata bukatarki wa kuntu na kasance da ilfi ina taɗewa taɗewa min abuwa in sulama ya daga bakunan malamai in ji zuwa abu mallami rikewa ne a ce kaga ilimi tattara shi aka in karanta an ka wada ma in kai duniya da alhikmar da zai zuwa ne ayyana ba wajen da hada ko ga tafiya karshe kuna tafiya da wani kajiya wani kuma rike ga game da saka da ɗan yi ka cika an zo na zai ka kara shi ne cewa kun talakin su na kasance ina tabewa min abuwa ke kula ma'i daga bakunan mallamai abubuwan da mallami ko da wanga da wanga in ta tsara wanda ƙinku min wasu ayar hukama'i wanda faɗa ne kika ga wasu riyoyin masu hikima annahu abinda an sha'ani yalzamu al-adiba al-aliba lalle ya rubuta mannani wanda an mai wayo idan da hadar balada da gariba in ya shiga gari wanda shi tana shira ba ko ga garin an yi tsari da ƙari yau shi ta yi cikin garin gawa al'adu in ya gano al'adu sai shi ta yi shi ne ni karkatarwa al'adu ina azumar mara da rafi inda su sun kato da gari suna yi ya zara zai su zama hukuma a birki ko an yi fara fara an kai suna kai da ritan fata fata sai ba an ba zai bai daga nan jini jini sai ka kalala amma in ka ne ta abin da malaman su ba kawo shi an kai ka shi bi dukkan ka taho hankalin alƙali wanda duk an mai ilimi mai wayo haka shi in ya zo ga gari shi na bako ritan hukuma

في بين الله kila kai ba ka kolma daga in ɗaya daga zambi in ba irin haka ba da kuma gawo ba sai shi rikima a ɓannan daga kare tsari kai liyar canjin raharhu saboda ɗaya bai ne shi ƙarhu inda ne samu lokacin jayayya ko an yi ƙara ba a galaba wani amana zirgin mafi jawar hukka ne kuma sannan inda zuma ya zo ga gari shi na bako yadda ya shirya da alƙali alƙali ya san da zamne ka gare shi ko ya san alƙali wai abin da sai amince da daular hukami zaluncin masu hukunci filibin wata lokacin ba kusur nan ko ka kammai kana asalama da ka zai ta ayin mun san da gaba ne sai ce o yo a ce ka san mai ta fasta har ta hana al'adama wanda wanda tarbiyya yake sai nuna ne ita ta hali har suna hayar su muka hayar mu kai ga abu bai ba yace sai ni riki wata kan biya yace to tun da nake ba ko ya kamata ni ma in sai in yi hulɗa da alƙali imaman ya zama wanda hakora gare ni wanda alƙuhu nisban yi wanda ilimin limaman shi an raba mata ne masalihi ga duk bangawoyi na kama da har su madinatan ban taɓa shiga wata alƙarya ba ولا ولا شقرينة بسقة كون أعتك وانا قمت با إلا فاتي وانت بس ناظر وإيه بحاجة إيه من حاجة الحالم والمعنري انت ذات المحب راحي إيه انت الوروة والمكة إلى جيعة تأمك حتى الوالية وحكذا انك تقرب إلى تكاني يا لعنى حاجة سيد غنيمو بالتعي ودك أولت من إنايته سميك انت da darajojin al'ali ko da baka san san da ba ko nike da an da abokin al'ali da an ma ba gari ba takawa in alhuwa al'adabari fi kukuna bil alwahi wanda rai ka babura din wanda jiki jin ƙarfi din da rai jiki amma in babu rai jikin jiki ko mi girma sai ka ne jiki amma ina ma ana inda hakimin askar ina nan ina nan وهو يقل الآية نقل كالنبيع في أشياء في الآية في جوة لبر يتامى يقل الآية وقال حضر المال أستاذ الآية اللي يقول له الحالي شيرا ذا الآية الكالنبيع يا حضر دولة دونك يدى أنك باشا فرق أحزان شرارة باشا أنا ذو الفعل آتي قضى أبو تعتلوتي أبا الله أبا الله منا نزل لي إذا حضر شيرا إبريتي sai ga wani tsoho ba a sun ya wato kwanam da aka lura imra'atun sabiya mulbiya imra'atun wata mata ta aka lura tana gargada ba wai ja ba jan mutum da ƙarfi yaka shi ya tana gargada ce wannan matan mulbiyatun mai yawan yaya mina sarina فقالوا سيدي تكاد راشدة أيضا له الآن الله سيمجع الآن wa rama bil istihadi kuma Allah ya dawamar da yarjejeniya da shi sai ni imra'atun ni wata mata ne min akramin jursumatin ni wata mata ne daga mai girma asalin uwaye mata wa da har alumatin kuma daga asalin tsarkakakkun abinda asalin maza wajen uwaye na sai ake aruma wajen asalin uwaye mata ake jursuma وأجل أنه قولت لأطيه لو كاكا لكاوراء وأمومة لبابراء كان لكم ونشر مرسل وجنب العقا أشربه قولت سيقوم مجلسوما أشربت أمومة سيقوم معلومة لكم ونشر مرسل وهذا من باب البلاغة ميزاني أفضل أبدا حتى بيئة أنا مطلسي وشيمتي الحون أبدا كم Eh. mi fa mi abinda alama ta a asbaunu shine tsaron mutunci mafi abinda a ɗabi'a ta alhamu a yi a hankali sassanta da gona amai wa mulki kuma abinda a ɗabi'a ta ni'imar aunu ma da nan sai mako in yi a jinjina ne ban taɓa aikata ba aka kuka ba wa bai ni wa bai da jawarati bau amma wa bonu nisa ya kasance tsakanin ya da duk makwabta na na wuce tsara na gaba ɗari in dai magana alheri ta to tana yaba kan tana yaba kan tana gaban alƙali kuma ita aka kwamfilena kuma sai ta jawo wanda aka tsara shi an mijinta abu zai na ya tanye makaya mijinta na ya <laughs> wani da ya gina ne ba wani kawo na ba ta riko mutu su dawo ko a ce haka an gargaɗe a shi an gargaɗe to ba wai kawo na sai ba da sallah ina shi ganin kola ne ta zo ta tawo ya sanye mata kaya ta ce wa bai na gara bibon tsakanina da na akwai nisa ƙwarai da gaske masa cin min ba wa kana abi ubana ya kasance da za a haɗa bani banatul madani idan ɗayan girma wa arbabul jaddi ma'abuta dukiya haɗa bani sun kan neme ni aure فك توفيش كل شيء أي ذاك الشيء وفك توي يكوى ويبره وجه مي بريدا مي أبنا كذا من وأبو الله تقول شيء أمر كذا زمن تاتا كانينا رسول بل باشين أمر رسول wasu da sun sannan shi kyamar baiwa su sai da nina na kai ne suka fata siyasa sai da sun shi ta an baiwa wusula ita arziki Wa jiri an da hu a hannun la. zai ne da yake.